وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون kafiran makka sun ce wa manzo ya kai wanda aka saukar masa da alkur'ani kamar yadda yake faɗa tabbas kai mahaukaci ne da wannan da'awar da kake yi kana abu irin na mahaukata